Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. a jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan kodiyoshi a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan kun wuni lafiya. muhammadu Lalo ne tare da Ali Mustapha Sokoto muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya da Nijar. Inda za ku ji cewa tsohon mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da nahiyar Afirka Haman Cohen ya yi kira ga gwamnatin Gabon da ta bayyana sakamakon zaben kowace rumfar zaɓe domin kaucewa tsindima ƙasar cikin rikicin siyasa. a najeriya kuwa yayin da aka bayyana hukumance cewa tattalin arzikin kasar ya sake shiga wani mawuyacin hali masana a fannin tattalin arzikin na nuni da irin matakan da ya kamata a ɗauka domin rage raɗaɗin wannan yanayi a daina shan banza na biyu in an samu kuɗi a tanade shi na uku a manta da batun mai a koma ga noma amma kuma abu da ya fi muhimmanci nan za ku ji abin da ya fi mahimmanci yau kuma kan wannan batu za mu ba ku dama ku tofa albarkacin bakin ku shin ta waɗanne irin hanyoyi wannan matsala ta taɓarɓarewar arziki na najeriya ta shafi rayuwar ku ta yau da kullum lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sannan muna kuma tafa da labaran wasanni amma fa duka sai kun sha labaran duniya. To jama'a barkan ku da wuni. ministan harkokin cikin gida na kasar gabon ya ce an kama mutane sun fi dubu tun bayan da kazamar rikicin siyasa ya barke a jiya laraba a wannan kasa bayan da hukumomin zaɓe suka ce shugaban kasar mai ci yanzu ali bongo shine ya sake lashe zaben da aka yi yau ma alhamis 'yan sanda sun wuni suna ta sintiri akan manyan titunan libreville wato babban birnin wannan kasar bayan da aka kashe daren jiya larba ta ba ta kashi har masu zanga-zanga suka kai ga cina majalisar dokokin kasar da wasu ma'aikatan gwamnati da ke kusa da ita wuta yayin da su kuma sojoji suka je suka auka kwatar jam'iyyar 'yan adawa jami'an gwamnati sun ce an kashe akalla mutum ɗaya an raunana wasu da dama kamar yadda jigon adawar kuma ɗan takarar shugaban kasan adawa ɗin wato jamfin ya faɗa Ping dai yana jayayya ne da alkalaman da hukumar zaben gaban ta bada wanda ke cewa wai shine ya zo na biyu a zaben a bisa hujjar shi bango din ya tsere mishi da ƙuri'u kamar dubu biyar. wakilin gidan rediyon na murya amurka da ke can gaban din yanzu idris fall ya rawaito mana cewa wasu kwamishinonin hukumar zaben ta gaban sun yi murabus domin su nuna rashin su da sakamakon da aka bayar wasu kungiyoyin makiyaya na najeriya sun ce sababbin dokokin da ɗaya daga cikin gwamnatocin jihohin ƙasar ta kafa a kwanakin nan na wato ba za su yi maganin rigingimin da ke yawan barkewa tsakanin makiyaya da manoma ba abin da ya sha janyo asarar rayukan mutane da yawa a kasar a ranar litinin da ta gabata ne gwamnan jihar ekiti da ke kudu maso yammacin najeriya peter ayodele fayoshe ya rataba hannu akan wata dokar da ta takaita kiwon dabbobi akan wasu keɓantattun wurare na hukuma kuma da kiwon da rana kawai ake yadda da shi sannan kuma ta haramta wa makiyaya ɗaukar makamai wani kakakin gwamnatin ta aikiti ya ce fitowa da wannan dokar ya biyo ne bayan barkewar fadace-fadacen da suka barke a kwanan nan a tsakanin manoma da makiyaya to muna baku labaran nan daga washington a sashen wasu na mura amurka dan takarar shugaban kasar jam'iyyar republican sa zaben da ake shirin yi a watan nuwamban nan mai zuwa na amurka donald trump ya sake jaddada matsayinsa na cewa shi fa zai kori dukkan yancin ranar da ke zaune a amurka ba bisa ka'ida ba idan ya ci zaben to sai dai masu nazari sun lura cewa akwai bambanci tsakanin lafazi mai tsanani da ya amfani da shi jiya laraba wajen jaddada wannan matsayin sadda yake jawabi ga magoya bayansa a jihar arizona da kuma lafazin da ya amfani da shi lokacin da ya je ziyarci kasar mexico inda aka ce ya magana da lafazi mai laushi kuma a cikin natsuwa lokacin ganawarsu da shugaban ita waccan ƙasar ta mexico enrique pena neto wani bambanci da aka gani ko kuma ake gani shine yadda trump ɗin yake nuna alamun canja matsayinsa game da gina wani makekin shinge a tsakanin ita amurka ɗin da makwabciyar ta mexico da hana mutane tsallakowa zuwa cikin amurka ɗin Trump ya ce a lokacin su da shugaban Mexico din sun zanta kan wannan maganar na gina katangar, to amma ba su yi maganar wanda zai biya kuɗaɗen aikin ba. To amma shi shugaban na Mexico ya gaya wa Trump cewa kai tsaye Mexico ba za ta biya ko sisi ba wajen girka ita katangar nan. gwamnatin kasar turkiya ta musanta ikirarin da amurka ta yi na cewa wai ita turkiya din ta kulla wani shirin tsagaita fada da mayakan kurdawa ta ce san ba za ta daina fitattakar da take musu da jiragenta na sama ba a arewacin kasar siriya amurka na son turkiya da ta daina kaiwa kurdawa hare-haren ne a maimakon haka ta mai da hankalinta wajen yaƙi da kungiyar isis to amma wani kakaki mai magana da sunan shugaban turkiya rajib tayyip erdogan ya ce maganar sulhun da kurdawan san ba za ta ma taɓa yiwa ba ya ce za su ci gaba da fitattakan kudawan har sai ranar da suka tashi daga inda suke suka koma gabashin kogin euphrates to a ƙashe yau aka yi shagulgula da dama na ranar samun yanci a ƙasar uzbekistan sai dai kuma an yi didimar ba tare da shugaban ƙasar ba domin yana kwance asibiti baya da lafiya wani jami'i ne ma aka sa karanta jawabin shugaba islam karimov a wajen wannan taron na shagulgulan da aka yi a yau rahotanni daga can uzbekistan din ke cewa wannan rashin lafiyar ba zata da ta auka shugabansu da kuma kwantar da shi da aka yi asibiti sun taru sun haifar da cikas ga farin cikin mutanen wannan kasa ta uzbekistan wacce ita ce tafi kowace ƙasa yawan jama'a tsakanin dukkan tsofaffin lardunan tarayyar soviet da suka balle suka zama ƙasashe shekaru 25 da suka wuce To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. to za mu fara ne da rikicin siyasar kasar Gabon. Inda tsohon mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da nahiyar Afirka wato Haman Cohen ya yi kira ga gwamnatin Gabon da ta bayyana sakamakon zaben kowace rumfar zaɓe domin kaucewa tsindima ƙasar cikin mummunar rikicin siyasa. shi dai abokin hamayyar shugaba ali bongo na kalubalantar sakamakon zaben ne wanda nuna cewa bongo ne ya lashe zaben da aka yi wakilin murya amurka na sashen faransanci timothy dumangai ya tambaye mr cohen kan yadda yake kallon takaddamar da ta barke bayan sanar da sakamakon zaben a kasar ta gabon Well, I'm very worried. I, I'm afraid that it could lead to instability. So I would Gaskiya ina cikin damuwa matuƙa domin hakan zai iya haifar da tashin hankali. Saboda haka zan yi kira ga gwamnatin Gabon da ta bi shawara da gwamnatin Faransa da sauran kasashen duniya suka bata cewa ta bayyana dukkanin sakamakon kowace rumfan zaɓe domin hakan zai ƙara wa mutane ƙwarin gwiwar cewa sakamakon da aka fitar na gaskiya ne. But the Gabonese authorities say amma hukumomin kasar ta Gabon suna ikirarin cewa doka bata ba da damar a sanar da sakamako a rumfunan zaɓe ba. The law does not provide for it. Uh, the results. Duk da cewa doka bata ba da izinin bayyana sakamakon zaɓen ba, ai kuma bata haramta a fitar da sakamakon zaɓen ba. kuma na yi amanar cewa mr ping yana da masu sa ido a kowace rumfar zaɓe kuma mutanensa sun kira ƙuri'un kowace rumfar zaɓe kuma sun samu sakamakon da ya sha bamban da wanda aka gabatar saboda haka hanya ɗaya da za a tabbatar wa al'umman gabon cewa sakamakon da aka fitar yana da sahihanci ita ce a bayyana sakamakon kowace rumfar zaɓe na tabbatar da babu wata doka da ta haramta yin hakan ina ganin idan mutane suna ikirarin cewa doka ba ta ba da dama ba wannan kuma wata hanya ce ta ɓoye gaskiya is a uh, is just a way of keeping the facts hidden. Haman Cohen kenan a tattauna wasu da Timothy Mai. A Najeriya kuwa yayin da aka bayyana a hukumance cewa tattalin arzikin kasar ya sake shiga mawuyacin hali. Masana tattalin arziki na nuni da irin matakan da ya kamata a ɗauka domin rage raɗaɗin wannan yanayi. Na zanta da abokin aiki na Salisu Garba wanda ke da digirin digirgir a fannin tattalin arziki shine kuma yake jin ragamar shirin nan namu na kasuwanci wato da rashin ta yi inda na tambaye shi mafita ga wannan matsala amma dai ya fara mun fashin baki ne kan ma'anar wata tattalin arziki wato idan a ce arzikin ƙasa ya tabarbare ana nufin cewa bukatunta na yau da kullum na gudanar da wasu ayyuka ko kuma biyan wasu basu suka ko kuma yin wasu abun da takamaimai ba za ta iya yi ba bari ba da misali mm. kamar mutum ne aka ce attajiri ne yana da kuɗi ko ya san yana da kuɗi sai aka so maganin cewa irin abubuwan da yake yi da yanzu kan 'yan kwanakin nan ba zai iya yi ba sabili da raguwar arzikinsa har ma ta kai cewa sababbin riguna ma ba zai iya saya ba ya sa wayanda ma yake da su da yake sawa sun soma kodewa kuma babu yadda zai iya mayar da su to abin da yake nufi kenan da komadar tattalin arzikin ƙasa yadda ƙasa tattalin arzikinta ba ya ƙaruwa maimakon ma ya ƙaru sai ya soma raguwa ya suma durƙushewa ana gani kullum abubuwan take yi da ba za ta yi ba to a dakta kamar ta waɗanda irin hanyoyi irin wannan matsala ta tattalin arziki ke shafar rayuwar 'yan ƙasa ta yau da kullum eto eh ayyukan da ita gwamnati za ta yi ma 'yan kasa ta yau da kullum ba za ta yi cika wasu ba misali biyan albashi zai wuya na biyu yin wasu sabbin ayyuka zai wuya na uku idan akwai masu bin ta bashi saboda ba ta iya biyan su ba za su tare mata na hudu kuma hanyoyin samun bashin ma zai wuya na biyar in kuma ta samu bashin za ta samu bashin da tsada wato kamar kasashe suna gudun ma ba ta bashin eh saboda suna tsoron kada ta kasa biya eh za su guje ta domin ta kasa biya zai zama su wani bala'i hmm. to a kamar shi wannan kuma ce wannan matsala da Najeriya ta tsinci kanta a ciki abu ne wanda aka hango shi tintin koko dai sai yan watannin ne abin ya fara aka fara ganin sai na fitowa fili a a abu ne da ya samo asali tun za a ce fil azir me ake nufi da haka an daɗe ba a kula da wasu abubuwa ba ƙasar na ɗaya ma dai duk wanda yake samun kuɗi baya tanada shi baya barin kuɗi yana sake haihuwa to nan gaba zai shiga matsala najeriya kuma ta yi kamarin suna wajen wajen ɓannata kuɗinta ba wai ana sace kaɗai ba ita gwamnati kanta ba ta yin wasu ayyuka da kuɗin da take samu da za su haifar mata kuɗi sai tana bi tana kashe su misali me kai gwamnati gine-ginen gadoji da hanyoyi da asibitoci da menene idan tana da 'yan kasuwa duk waɗannan ba aikin da bane ta tara kuɗi ta ce sai ta ba da kwangila cikin kwangilan kuma a coge amma inda 'yan kasuwa za ta bi ta basu su su je su nemo kuɗinsu su yi gine-ginen za su yi sannan masu amfani da hanya ko asibiti su ne za su biya cikin wasu 'yan shekaru to kaga wannan zai sa ta tanada kudinta kudin su haihu ƙasar mu ba ta haka nan ba ta san wannan ba tun da aka kafa najeriya babu shugabanni wani shugaba da ya fito ya yi irin waɗannan abubuwa sai dai ko da yaushe aka samu kuɗi a kashe a gurguje tafiya dai ta yi tafiya a wannan matsala ta najeriya ina kake ganin mafitar take mafitar a daina kashe-kashen banza na biyu in an samu kuɗi a tanade shi na uku a manta da batun mai a koma ga noma a manta da batun gine-gine za a ɗebi kuɗi a gini da su a'a ta bar 'yan kasuwa su yi domin ka gani idan ka bar ɗan kasuwa ya je ya ranto kuɗi ya gina hanya ka ga mai sayar da abinci mai ɗaukan ruwa mai gina menene duk za su samu amfani ciki amma ana fargabar kada su yan kasuwan su tsawala kudaden da za a dinga cajin mutane a ba tsawala ba ai ta gwamnati za ta kayyade a gwamnati za ta kayyade a ba za ta bari ba haka nan idan an ce an kafa tolgate za ce ga za ga abin da za ku niki karba hannun masu amfani da wannan hanya a ana yi nan kasar amurka wace babban hanya ce za ka bi kasar na baka biya tolgate ba kuma ba za a ɗora maka kuɗi ba ne masu yawa kamar a ce ka biya dala goma sha biyu ko sha biyar wani zubin dala ɗaya wani zubin dala uku in ya yi yawa ma dala hudu to in an dara mutane naira biyu naira uku naira hudu naira biyar za su biya dalilin sa ka ce kada ta yi amfani da ta kuɗin domin ta samu kuɗin biyan albashi domin ta samu kuɗin irin gina 'yan ƙananan eh, wuraren shan magani a ƙauyuka wannan da ba za ta ba 'yan laba ba domin ba za su fita da su ba amma kuma abu da ya fi muhimmanci nan a kula da haraji karɓan haraji salihu garaba kenan ɗaya daga cikin abokanan aikinmu ta kan wannan batu za mu ba ku dama ku tofa albarkacin bakin ku shin ta waɗanne irin hanyoyi wannan matsala ta wa tattalin arzikin najeriya ya shafi rayuwarku ta yau da kullum kafin mu buɗe layukanmu bari mu shakata da wannan waka. dai Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, tuja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. ka za ga cikin lagos kuma ga batishin ga lainashin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jero lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To kada da manta ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu karfe biyar saura wato minti goma sha hudu na yamma a nan Washington DC. Kiranmu na farko ya zo ne daga Kano. Wane ne kan layi? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Idris mai samira da rijiyar lemo Kano nigeria To muna jin Kamala Idris. To ni abin da nake gani ta hanyar da matsalar ya shafe mu gaskiya fi sabi ta matsalar tsadar rayuwa da matsalar da suke damu wajen abubuwan masarufi gaskiya sun tafi da labota kuma gaskiya ne shawarar da nake so in bari ne dan Allah dan annabi ya kamata a kokari dan Allah a ainihin kokari a ga an samar da dalan domin dalan nan gaskiya lahin shi ke damun mutane wallahi domin kusan komai da ake shigo da shi Najeriya na sai a ce dala idan Allah samar da dalan dan Allah a taimaka musamman in canja a ta da dala domin da aka samar da ta insha Allah rabi za mu dinga samun ainihin sauƙin rayuwa da izinin Allah muna fatan Allah ubangiji ya taimaka mu gwamnati ne a barka Malam Idris kenan daga Kano bari mu je jihar Kebbi wane ne akan layi? Assalamu alaikum kuna magana da dan Asabe mai fata daga Yawuri. Yawa to dan Asaba muna jinka. To ni dangane da wannan kace na ce da ake yi dangane da gwamnatin Baba Buhari ina so jama'a su ma gwamnatin ga adalci. Bai yiwa a ce an shekar goma sha shida ana banna buhari ya zo ya yi shekara guda da 'yan watanni a ce dole sai ya magance matsalolin da ya zo ya iske a kasa wannan rashin adalci ne malam nasabe wasu suna wasu suna korafin cewa irin matakan da ita gwamnatin ta yanzu take dauka wato ba su dauki hanyar ma yadda za a shawo kan matsalar ba me zaka ce dangane da hakan to ba gaskiya bane ka duba ko da buhari ya zo akwai matsala na tsaro ya zo ya fuskanci matsalar ga na tsaro in babu tsaro ni kaina da nake magana da ku wallahi tallahi da ba samu kaina a wannan wurin ba madalla mun gode malam asaba kenan daga kebbi bari mu je zaria a jihar kaduna wane ne akan layi murtala ne tukunya da ke sabon garin zaria yawo muna jin ka malam murtala eh gaskiya kamar yadda aka faɗa gaskiya ya kamata a ce baba bari canjin nan dan allah ya kamata a ce canji ya wadata dala komai sai ka ja ce dala ta tashi dala ta tashi muna fatan allah ya tashi ko ina ma dan canjin nan wadata su da dala to malam murtala kenan daga sabon garin zaria mun gode kwarai ga kira mun samu daga niger wane ne kan layi ibrahim ne godi to muna jin ka ibrahim daga nan niger eh muna jin ka malam ibrahim malam ibrahim kana jin mu tana ka wato layin nashi ya katse lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu amma kada a manta sai an sa alama ƙari wato plus sai a sa ɗaya sai a jero lambar muna tattauna ne dangane da batun irin wato yadda ake samun matsalar taɓarɓarewa tattalin arziki da take shafon rayuwarku ta yau da kullum ta waɗanne irin hanyoyi kuke wato jin wannan raɗaɗin yanayi da aka tsinci kai a ciki ga kira mun samu daga jihar yobe wane ne akan layi alhaji lawan ne daga gaidan yobe alhaji lawan muna jin kato yawa ga allah wannan gaba buhari ya yi kokoli ya bar mana dollar na wadata a nigeria eh muna jin kalai na gode eh shi ne ra'ayi na gode a saki dala to ba da lamun gode alhaji lawan cewa ya yi a saki dala ta zama ta wadata ga 'yan kasuwa ta naji kamar layin nashi yana da matsala ga kira mun samu daga kaduna wane ne akan layi a ne ne alhaji aminu bello daga kaduna alhaji aminu muna jin ka alhamdulillah a alal hakika kan wannan matsala da muke ciki na tashin al'amura duka gaba daya hmm. gaskiya muna cikin wani hali shawarar da za mu bada kuma hatta mai girma sarkin musulmi ya yi kira a kan maganan dai shigo da kaya kan boda din nan eh. to alalakika wannan abu ya kara dan tsaurara al'amura yanzu a ce dala ɗaya ta koma naira ɗari hudu da goma sha saboda ana fa cikin hali wanda ya kamata a duba talakawa saboda allafa. mashawarta su faɗi gaskiya hmm. to alhaji aminu kenan daga kaduna lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga kira mun samu daga jihar benue wane ne kan layi lawan garba ne direban tifa to muna jin ka lawan garba ne direban tifa daga mukudi to muna jin ka wato wannan abu gaskiya ya shafe mu hmm. don kan al'amurorin namu gaba ki daya ta barbare don ba mu da aiki yanzu haka nan da muke zaune hmm. to kaga dole ya shafe mu to amma yadda yanzu muka mika mu ga ubangiji Allah shine zai taimaka mana wani fita daga wannan cikin halin da muke ciki to madalla mun gode alhaji lawan daga jihar benue a makurdi kenan bari mu je mubi wane ne kan layi Ibrahim Labo mai Balangu Movie. To muna jin ka Malam Ibrahim. Yawwa to ni na anan ranka yade. Hmm. Mu fatan da za mu yi Muhammadu Buhari sai dai Allah ta shirgo. Hello muna muna jin ka. Yawwa saboda kamar maganan da yan kungiyar wannan tsohon gwamna suke yi. Wannan tsohon Muhammadu Buhari ya yi murabus. wani tsohon gwamna kake magana kai kenan ina jin ka eh makarfi ba makarfi eh su har sun manta da banna da suka yi wa yan kasa har suke maganan Buhari ya murabus ai yan PDP har duniya ta nake yan Najeriya ba su manta da su ba kuma da lamun gode ibrahim kenan daga mubi da kuma haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku muna kuma godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka bada gudunmawa su. yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice shugaban hukumar kwallon kafar najeriya amadu benin ya ce sakamakon matsalar karancin kuɗi da yanayin tattalin arzikin kasar daga yanzu ba za a iya biyan 'yan wasan kwallon kasar wato super eagles kuɗin buga wasa ba illa dai za a ci gaba da basu allowance allowance na rarrakun zaman sansanin atisayi da kuma kuɗaɗen tikitin jirage Pinnick wanda ya bayyana haka ga manema labarai a Abuja ya bayyana cewa hukumar sai ta nemo aron kuɗi take iya tafiyar da wasu ayyukanta musamman wasannin neman gurbi Pinnick ya ce hukumar ta rubuta takardar neman agaji zuwa ga gwamnatin tarayya ta hannun ma'aikatar wasanni ya ce idan ko ba a sami agajin ba to lalle ko 'yan wasan kasar mata 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai da wuya su iya samun sukunin rangadin atisaya a kasashen waje kafin gasar cin kofin duniya ta hukumar fifa a karshen wannan watan a jordan a kasar ghana ma ministan matasa da wasanni ni lente van da puye ya kara nana ta cewar ba fa kudaden da za a iya biya tikitin jirage da hakokin buga kwallo ga zaratan 'yan wasan kasar na black stars a wasan neman gurbi ta gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2017 da kasar za ta fafata da ruwan da a karshen makon nan wanda puye ya bayyana cewar hukumar kwallon kasar ta ghana tana fuskantar matsalar rashin kuɗi don haka ya bayyana bukatar da a rage yawan kashe kuɗin domin ko ba komai tuni da kasar ta ghana ta sami gurbi a gasar ta cin kofin nahiyar afirka ana sa ran nan da wata ɗaya za a sami rahoton bincike akan aikata ba daidai ba a asusun agazawa mabukata na dan wasan kasar cote d'ivoire didier drogba a wata afrilun da ya gabata ne dai jaridar daily mail ta yi zargin cewa daga cikin fam miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da asusun ya karba a zaman tallafi fam dubu goma sha hudu da ɗari ɗaya da goma sha biyar ne kacal aka rarraba ga mabukata a nahiyar afirka hukumar ba da agaji da tallafawa mabukata ta shirya gudanar da bincike a kan zargin kuma ta ce ta kusa kammala binciken nata sai dai kuma didier drogba ya musanta zargin inda ya ce yunkuri ne kawai na bata suna murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka amurka ta inganta tukuici da take bayarwa ga masu bata bayani akan shugabannin kungiyar 'yan ta'adda ciki har da wani kusa na kungiyoyi masu kai hare-hare a yankin sahel da wasu bangarori na yankin arewacin afirka kamar mayaka alka'ida a maghrib ko kuma AQIM. Wanda ake magana a kansa a wannan karon shine Yahaya Abu Alhamman wanda ya taka muhimmiyar rawa wurin aikata ayyukan ta'asa da kungiyoyin ta'addanci ke yi kuma yana da hannu a cikin hare-haren da aka sha kaiwa a kasar Murtaniya. An rawato cewa Hamman na da hannu a cikin kisar gilla da aka yi wa wani bafaranshe da aka yi garkuwa da shi a jamhuriyar Nijar a watan Yulin shekarar 2010. a shekarar 2006 hukumomi a algeria suka yanke masa hukuncin kisa ba tare da yana kasar ba bisa laifukan da suka shafi ta'addanci su ma ma'aikatar bitar malin amurka da majalisar ɗinkin duniya sun kakaba mai takunkumi shi dai alhamman an haife shi ne a ranar biyar ga watan satumba shekarar 1978 a garin rakhiya na ƙasar algeria yana amfani da lakabi abu yahiya da kuma akacha jamel cibiyar tukuici ta amurka na ta yin bada goron da zai kai har na zunzurutun dala miliyan biyar ga duk wanda ya bada bayanai da zai kai ga sanin inda hamman yake amurka ta yi alkawarin za ta binciki duk wani rahoto mai inganci kuma za ta tabbatar da an rike ainihin bayanai waɗanda za su kawo rahoton a asirce idan an dace amurka a shirye take ta ba da kariya ga waɗanda za su kawo labarin ta hanyar canza musu wurin zama da iyalansu idan wani na da bayanai akan wannan mutum ya tuntubi ofishin jakadancin amurka ko wani wakilin amurka mafi kusa ko kuma wannan adireshin yanar gizo www.rewardsforjustice.net ko kuma wannan adireshi na imel rfj@state.gov. sharhin murya amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka wanda hakan ya kawo mu ga labarai a takaice. To a takaice ministan harkokin cikin gidan kasar Gabon ya ce an kama mutane sun fi dubu ɗaya tun bayan da ƙazamin rikicin siyasa ya barke a wannan ƙasa a jiya laraba musamman jim kaɗan bayan da hukumomin zaben suka ce shugaban da ke kan karagar mulki a yanzu Ali Bongo shine ya sake lashe zaben da aka yi. yau ma alhamis 'yan sanda sun wuni suna ta sintiri a kan manyan titunan libreville wato shi babban birnin wannan kasar kenan bayan da aka bata daren jiya ana taba ta kashi tsakanin ma'aikatan tsaro da masu zanga da suka je suka cin na majalisar dokokin kasar da wasu ma'aikatan gwamnati wuta sannan mun kawo muku rahoton da ke cewa wasu kungiyoyin makiyaya na najeriya sun ce sababbin dokokin da ɗaya daga cikin gwamnatocin jihohin kasar ke son ta kafa a kwanakin nan fa ba za su yi maganin rigingimun da ke yawan barkewa ba a tsakanin makiyaya da manoma da ya sha janyo asarar rayukan mutane a sassan daga biyu a ranar litinin da ta gabata ne gwamnatin jihar ikiti da ke can kudu maso yammacin najeriya peter ayodele fayoshe ya rataba hannu akan wuta wannan sabon doka din wacce ke son takaita kiwon dabbobi a kan wasu keɓantattun wurare na hukuma da kuma hana yawo da makamai sannan ɗan takarar shugaban kasan jam'iyyar republicans a zaben bana a na amurka wato donald trump ya sake jaddada matsayinsa na cewa zai fako da dukkan yancin ranar da ke zaune ba basu ka'ida ba a amurka idan ya ci zaben sai dai masu nazari su lura cewa akwai alamun bambanci tsakanin lafazinsa mai tsanani da ya yi amfani da shi jiya wajen jaddada wannan mataki da wanda ya amfani da shi a mexico To masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin na wato shirin namu ne yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah kanmu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin da izinin Allah. Kafin nan bari mu taya mai sauraron mu Dr. Ahmad Sani Balatanko da sauran abokansa mun tabbatar musu da mukamin su da aka yi na cikakkun likitoci a jihar Jos wato a jihar Plateau da ke wato Najeriya. ta fatan Allah ya taimaka sai kuma sakon ta'aziya ga mai sauraron mu Alhaji Shehu da dace saboda rasuwar mahaifiyarsu Hajiya Aishatu wacce ta rasu tana mai shekaru 90. yanzu a madadin aliyu mustapha sokoto da ya gabatar da shirin sai julie latest gresham da ta hada shirin da kuma injiniyan mu keith holmes sai nazir hausawa da ya karɓo yoyinku ni mahmud lalo ne ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc salamu alaikum